abubuwa da yawa na so in faɗi amma saboda lokaci bari mu je zuwa ga shawarori shawara ta farko kun ga wannan masallaci da ya yi kyau to ba za a yaba kyau ne ba sai an dawo bayan shekara uku an iske shaka da kyau ba gina masallaci ba maintaining din shi yanzu waɗanda suka gina suka sa wani ya sa miliyan kaza wani ya sa miliyan kaza wani ya sa lokaci me zai ci idan ka sa lokaci ka dinga share masallaci in kasance aikinka shine share masallaci Allah ya gani yaka wanda ya sa miliyan kaza da wanda ya sa miliyan kaza da wanda ya sa kaza duk aljanna suke nema ana samunta wajen gina masallaci mun ji hadisi sayyidina Uthman kuma ana samun ta wurin sharan masallaci akwai wata mata lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye musifofinta na farko mace ce na biyu baka ce na uku baiwa ce wannan sifofi ne na nakasa a dan adam ya ce bawa kake bawa ko zina bawa ya yi maimakon bulala ɗari bulala hamsin aka yi mai shi bawa ko jumu'a bai zuwa sai da mai gida ne ya yadda shi bawa duk siffofin kaskasta to ita baiwa ce sannan mace ce sannan na uku mace ba ta da ƙima kamar namiji mun sani ko yanzu a duk duniya ko masu cewa haƙƙin na adam har yanzu Amerika ba taɓa shugaba mace ba duk haƙƙin na adam ba su taɓa yadda ake shugaban ƙasa mace ba sannan kuma mace baiwa sannan kuma baka fata tana masallaci nabi sallallahu ita ba ta da kuɗi irin na sayyidina abubakar da za ta iya ciyar da ma'addinin musulunci ita ba ta da ƙarfi irin na sayyidina umar da za ta iya ciyar da addinin musulunci ita ba ta da kuɗi irin na sayyidina uthman da za ta iya ciyar da addinin musulunci ba ta da ƙarfi irin na sayyidina ali amma tana son ta ba da gudunmuwa sai ta zaɓi sharan masallaci shine aikinta sai ya kasance kawai zo in masallaci ya yi dauɗa sai ta dinga cincewa tana sharewa sai rannan ta rasu da daddare ku tuna siffofinta mace ce baka ce baiwa ce duk da girman sahabbai amma dai suna ganin cewa wannan tana ƙasa sai suka je daddare sai suka binne ta suka ce irin wannan ba za a tadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata irin wannan ba irin ba irin abubakar ko umar ko wani babban da za a tadda annabi ba sai suka je suka binne ta da daddare suka yi mata sallah suka binne ta bayan kwana biyu faftaqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi misin inta sai annabi ya neme ta sai annabi ya je yana son ganin ta ji falalan mai sharan masallaci annabi ya yi misin inta annabi ya ce sai annabi ya tambaye ta ya ce ina wance qalu tuwfiyat fil layli fa wa karihna an nuqizaka suka ce manzo Allah ta rasu da daddare ne sai muka binne ta sai muka ki gaya maka sai annabi ya yi fushi sai ce halla azantumuni me yasa ba ku sanar da ni ba dulluni ala qabriha mu je ku gwada min inda kabarin ta yake saboda fallarta da girman ta annabi ya kwashi sahabbai aka je makabarta inda take annabi ya shiga gaba suka yi sahu bayanai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah bayan ya gama bayan ya gama sallah sai ya dibe sahabbai sai ya ce musu inna hadhihi alqubur lamamlu'atan zulma fa inna allaha nawwaraha alaihim bi salati alaiha annabi sai ya ce makabartar nan ciki take da duhu amma saboda sallar da ni mata Allah duk ya haskaka musu ji mai sharar masallaci ta kabari ne haske ka biya makwabta ne ma suna samun fa'ida don Allah a zo bayan shekara biyar shida iski masallacin ga tsaf haka an samu wasu samari masu sharan masallaci su ma masu sun Allah ya haskaka su cikin abin da Allah yake haskaka kabari da shi akwai sharan masallaci a Sokoto a 2009 na shiga wani masallacin juma'a na ga kokuwa wani masallacin zuwa na kunkuwa ah, da zanen gizo da waye ni zo kamar yadda malam ya yi ni zo ɗalibai na ni gaya musu sai muka yanke shawara za mu dinga fita sharan masallatai duk ƙarshen wata tun 2009 har zuwa yanzu kowane wata sai da muka fita sharan masallaci kowane wata babu watan da ya wuce in ba watan da aka yi corona ba wannan watan ne kawai ba mu samu fita ba Kunga kuma samari ne ke ta fitowa ana ta sharan masallaci akwai abubuwan da aka hawa a share sama a kakkaɓe sama a yi kaza a yi kaza saboda aiki ne na lada don Allah wannan masallacin da masallatan unguwarku da mai jin wannan karatun da mai jin wannan wa'azin in fa mutum na sharan masallaci matsayi gare na musamman wani matsayi gare na musamman da har akwai nu'aimul mujmir da yake karantawa a cikin hadisai cewa shi masallaci ke kawo turaren wuta kawai yana sawa suna ne ya fito haka cikin hajji sai don haka annabi sassan ya umarta amara rasulullahi sallallahu bil masajidi an tubna fi duri annabi ya umarci masallaci a gina su cikin unguwun ne ba a yin unguwa sai a je cikin daji cikin gonaki a yi masallaci a annabi cewa cikin unguwanni ga gidan wane ga gidan wane ga shagon wane na aka yi masallaci sai annabi ya ce wa an hara sai hadisi ya ce wa an hara annabi ya umarci a dinga tsarkake masallaci wa yaba a dinga sa turare a masallaci sunna ce mai kyau ka dinga zuwa da turare ko na fesawa ko na wuta don shi in ka je masallacin makka da madina sai ka kai ta ganin su ko ga tv ana ta sa turare saboda sunna ce ku yi kokari ku raya wannan masallacin da karance karance ku raya wannan masallacin da sa turare da wanke shi da tsaftace shi muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alkhairi gaba daya Allah ya sa wannan masallacin ya ɗore Allah ya saka mu wanda suka gina shi da alkhairi wannan shugabannin da suke ta tsayuwa wajen harkokin addini Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taimake mu gaba daya ya sa mu aljanna firdausi na gode da wannan damar da kuka bani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh